shugaban jam'iyyar ndc mai mulki na jihar borno a hafo mr opoku atuwahini ya yi wa'annan kalamai ne a wurin kaddamar da kundin manufofin jam'iyyar ndc a jihar borno a hafo inda shugaba john muhammad ya ambato muhimman abubuwa da gwamnatinsa za ta aiwatar idan an sake zabensa da suka hada da taimaka ma marasa galihu da gine-gine da baki ɗayan inganta rayuwar al'umma a yayin da wasu suka ɗauki zancen caman jam'iyyar ndc na jihar borno a hafo da muhimmanci cewa sai ɗan takara ya aure 'yar jihar su sa'annan ya yi mulki wasu kuma suna yin turne da kalaman nashi baba gasu tsohon jami'in tattaro jama'a ne na jihar borno a hafo a ƙarƙashin jam'iyyar ndc mai mulki ya ƙara tabbatar da wannan batun. da former president kufuwa matan shi buna hafu ta fito a wannan kuma john mama matan shi hafu ne don shi an samu two first ladies from the region na sama ba region da ya samu two first to amma kuma an yi wasu first ladies kuma da suka fito daga wasu jihohi shi kuma wannan fami me ka ce eh sun fito different region but not two from the same region ba jihar Borno a Hafo tana da tarihi na mai yanke hukuncin ƙarshe kafin jam'iyya ta yi mulki jihar ta jefa wa tsaffin shugabanni kamar shugaban rawlins karkashin jam'iyyar ndc shekara 1992 ya yi mulki har tsawon shekaru takwas ta sake canza sheka ta jefa wa tsohon shugaba kufuwa a jam'iyyar npp shekarar 2000 ya yi mulki har tsawon shekaru takwas to ko menene dalilin haka sai baba gaus ya ce a hafu ya zama kamar floating voters da waɗanda ba su decide ga inda za mu an sun ka ga ka an sun ka ga yadda kake aiki shi ke sa a goyi bayanka dada yanzu kuma wannan shekara na tabbata kama aikin da his excellency john dramani da gwamnatin ndc sun kai ba makawa kamar za su lashe burin a hafu shi yasa muke fariya kamar in allah ya yarda wannan kuriya da za a jefa ndc za ta lashe gana duka To amma jihar Borno a hafu bata cika binnan ba da ƙuri'a fiye da shekaru takwas ba. A lokacin Rolling sun bashi shekara takwas yana sauka suka canza sheka suka koma jam'iyyar NPP suka bashi shekara takwas da jam'iyyar NPP kuma ta sauka daga mulki NDC yanzu kun zo kun shekara takwas kana ganin an samu canji eh, jihar Borno a sun bayar sama da shekaru takwas? Ba mu yi shekara takwas ba yanzu za mu yi shekara takwas. A kun yi shekara takwas sai dai shugaban kasa bai yi shekara takwas ba. don shi in Allah ya yarda sauran shekara hudun za mu ba shi shi ma ya karkashe ayyukan da yake Shi ko Alhaji Aminu Abu yana cikin dattawan babban jam'iyyar adawa ta NPP a jihar Greater Accra ya yi watsi da wa'annan kalaman nashi yana cewa. Bawa mai akubu ka lura da wannan magana ma kawai. Zancen kawai ne da ba shi da madogara kawai. Mun ga shugaba Rollins ai. To kwari kurma ma an zabe shi a kasan nan amma matarsa ma har mutum ya Egypt ce ai ko. jefa ƙuri'a ne a mun ƙasar nan mun ƙasar irin irin jin jikin da nake yi sai ga ce sai na aure mutum daga wurin kayan bura hafu ka nake jefa ƙuri'a jam'iyyun kasar dai suna nan suna aiki gadan-gadan don tabbatar da ganin sun lashe zaben radin bakwai ga watan disamba ka isan muna tun sarautaka in kai adam mulkinka in dai motar siyasa ce to dabban na ba turata duk makaɗa ka ya haƙata haɗa su kama kowata karuwai na zuwa tabi motar kai zama kwalta da ta kolin ba a ɗauka mu sokarin tsakiɗi haramun ne suka roƙo haramun ne na yadda kiɗi haramun ne ba ni ka halatta waƙa ba